please ni ko na yau din ne a bani dan Allah cewar Abdul Jalal da idanunsa suka rufe da azabar sha'awa almukuri'a ta sake hijabin ya cire mata hijabin yayi wulli da shi a tamfar jikinta ba karaman amsar skin ɗinta ta yi ba wuyanta ya tsara wa ido ko alamar ƙashin wuya babu a wuyanta a cicike yake tab hannu ya kai jikinsa kamar yana rawa ya shafi saitin makogoranta kot ya ci ta haɗin yawon da bata san na me ba nan da nan kasanta ya fara ambulayo da ruwa ya fara ɗigowa a pant ɗin jikinta amma matukar giki ce yake wasa da hannunsa a wuyanta yana aikin shago mata makogoro jikin almakuri a ya mutu murkus idanuwanta na kasa duk ta bi ta kare jike wandon jikinta sai nishi nishi take yi wani abu take ji da bata taba jin irinsa ba jikin kilaushi ya faɗa out of control ya jawo ta jikinsa ya rungumo ta sosai ya jingina bayansa da kujerar tresita da ke kusa da shi jikinsa sai karkarwa yake yi ya ɗago bakinta ya danna bakinsa ciki ya fito da harshensa a cikin bakinta ya fara tsotsa mata nata harshen lunguna da sakuna bakinta duk sai da ya idda sai da ya ida ziyararsa wani irin shan baki yake mata wanda ya kara kashe mata jiki ta kuma shiga dimbin tashin hankalin da bata san na meye ba jikinta ya biya mace murus kamar wanda aka wa allurar kashe jiki Tsotsar mata baki yake yi, yana nishin daɗi da gigicewar hankali. Ya shafo duwawukanta, stil bakinsa na cikin nata. Bata ankare ba, ta ji ya zuge mata zip ɗin siket ɗin jikinta. A san ba ta so ba, amma ta gaza dakatar da shi. Sai da ya cire mata siket duka ya wurgar. Ya dawo ya cire mata riga ya wurgar. Ta rage daga ita sai pant, dama ba sa breziya take ba. ya dawo kan dankwalan kanta ya cire mata ya zo ya dawo kan dankwalan kanta ya cire mata shi ya wurgar nan da nan sumar kanta ya barbazu bisa bayanta ya kai hannu ya shafi sumar kanta ya ji ta da tsawo jin hakan ya sa shi sakin bakin bakinta ya dago ya zuba wa sumar kanta ido wow ya faɗa a bayyane bai taba ganin sumar kanta ba sai yau bai sha haka take da gashi mai uban yawa ba duk da sumar kanta ba gyara sosai amma sai kanshi kan nata ke fitarwa kiss din sumar kan nata yayi yana dawowa ya shafi skin dinta na baya wayyo uwa ta laushi ya fada a gigice yana karo yana kare shafo mata baya kamar mayan sarkin magabatan mayu almakuri a tayi murkus sai kare jikewa dake yi ta kasan wandanta yau salon nasa na daban ne wani sabon salon yayi take yake a jikinta wanda shi ke haifar mata da haka juya ta yi ta kalli sama a kasan jikinsa duwawukanta na saman cinyoyinsa abdul ya kara zamowa kasan kafet ya kwanta yayin da ta kara kwanciya sosai a jikinsa kawai ya limshe ido bai san ma ya limshe ba saboda masifar azabar bala'in daɗin da ke ratsa masa jela kai kai wash Allah na 'yan gidanmu daɗi jikin yarinyar nan kayan daɗi ne da ita a jikinta wash wayyo uwata daɗi nake ji ya faɗa kamar wani wawa bakinsa ya ciko da uban yawon daɗi ya kasa rantsa idanuwansa rub kamar sabon hauka sai ne shi yake mai tattare da sambato kawai almukuri'a ta ji ya kai hannayensa duka biyu kan nonuwanta ya matse su a hankali laushi nonuwanta wash mutuwa zanyi wayo a harash jikin mace daɗi wayyo daɗi zai kashe ni ya kuma faɗa a ɗimauce almakuri a ta saki shi a hankali saboda wani abu da ta ji yana mata juyi a kwakwalwa da ya shafar mata nonuwa, amma ba ta fahimci daɗi ba ne saboda ita ba sabawa ta yi ba abdul na matsar mata gaciyar nonuwan nata sai da ya ɗago nonuwan ta sai da ya ɗago duwawun ta sama saboda azabar daɗi mutsaf yarinyar nan fa nonuwan ta da daɗi daɗi ne da su ya faɗa cikin sambatu maganar ma a hankali take fita yayin da miyon da ya taro masa a baki sai da kaɗan ya zubo ta gefen bakinsa kane mayar da miyan ya haɗiye yana ne shi ya kara matsar nonuwan sau hudu a lokaci ɗaya kamar ya samu balan-balan irin wanda ta furun nan ta yi fu kamar za ta fashe ke wallahi ina sanki ki oh ah oh taɗi wani daɗin ba zai faɗi ba wash uwata a na nake jin daɗin ki ya kara matsa lambun nonuwan ya ji kayan laushi nan da nan ya kuma gege cewa. almukuri akuwa ni ta kuma yin mukus zafi zafi da daɗi daɗin matsar da yake wa nonuwanta na ratsa ta kaciyar nonuwan ki daɗi lambun ki yayi albarka wash daɗi waɗannan kuraje na kirjin ki daɗin taɓawa wash ya faɗa yana matsar kan nonuwanta ya matse nonuwan a lokaci ɗaya duka biyu sai da almukuri ta sauke ajiyar zuciya da karfi ta ji wani irin daɗi ya ratsa mata mara ina ina ne nan nake matsawa da lugugutawa please gaya min sunan shi Abdul ya faɗa da sambatu da fitar hankali da cewa duka gabaki daya sai aikin matsar mata nonuwa yake yi almakuri a tai shiru tana mai jin jikinta kaf ya mutu murkus ki gaya min sunan shi ko in cire miki kaciyar ki. ya faɗa yana matsar mata kaciyar nonuwa da karfi yayin da da kyar yake magana nono ne ta faɗa a gigice da bebanci saboda yanda ya matsa nonon da karfi shi yasa ya gigita ta washi Allah dan Allah karki kashe wa babana ni sunan shi nono shi wannan balambalam din ko ya kara kira min kara kira min sunan shi inji please yawan maganar iskanci inji dadi please a wannan lokacin da wata iriyar murya yayi maganar irin muryar masu mayan sha'awa almukuri'a ta shiru ba tare da ta sake maimaita abin da yace ta maimaita ba sai ni shi yake da karfi kamar yana fagen dambe sake sake kira min sunan waɗannan tulun naki nace please waɗannan tulutulun please ya sake faɗa cikin rudani da muryar azabar sha'awa fin na barko jin ta yi shiru ta ki faɗi ya sashi jan kan kaciyar nonuwan manyan nipples ɗin nan da hannayensa ai mu kuri'a ta saki karar zafi please sake faɗa min sunan shi waɗannan abubuwan please cikin gigitar daɗi da tsoro da zafin ja mata kaciyar nono da yake yi ta ce nono ne da bebanci amma ji yake kamar ya shiɗe ya kuma narkewa ya cika hannayensa duka biyu da nonuwanta ya tumbula ya matsa ya lugwigwita ya luntsuma laushin audugar nonuwan tsayayyu suka ratsa shi wani irin kara ya sakar mata sai da dodon kunnenta ya amsa wayo please ki gaya wa dokta nonuwa nake tabawa please ya faɗa da karfi kamar zai fasa side din sai da ta firgita ita ta sha wani abun ne ya tsogale sa ya sa shi wannan ihon nono daɗi ki gaya wa kowa na taɓa miki nono ni dai please in dai zaki ci gaba da bani please jikinki ta mu kuri'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayyo uwata wayyo nonuwa ya kuma fasa mata ihu kamar zai tara mata jama'a jikinta ya ɗauki rawa dan gani take mutanen waje ma na iya jin wannan ihu nasa ya kuma shafar nonuwa a rude har zuwa ramin cibiyarta zindir kike ko jikinki ba kaya ko please am samun kinji baki da kaya ko ya tambaye ta a rude. a ta daga masa kai alamar e ya saki nishin dadin hannunsa na cikin cibiya yayin da cinyoyin hannunsa ke goyar mata nonuwa nan ina ne ya taba miki nan ina ne na taba miki ina ne gunnan mai rami dan Allah ya tambaya yana shafa mata ramin cibiya duk ya biya haukace bai taba rikicewa irin ta haka irin haka ba tunda yake tunda yake taba ta sai yau cibiya ta fada da bebanci harufan ba su fita sosai ba amma tar ya gane ya gangara da hannunsa zuwa saman mararta wanda take a shafe ya sauke nishi saboda kawai yana jiyo dumin duk wanda ya zo mara ai ya kusa zuwa marar ki laushi wayyo har da gashi gare ki daɗi jikinki please bari in taba miki cikin please bari in taba jiya yake ya jike ya karasa da hannunsa zai buɗe mata pant ta rike masa hannu cikin hanzari Abdul da inanu idanunsa ke rufe ya buɗe su ya ce sakar min hannu police in taba kafin sake min hannu police in taɓa kamfanin daɗi almakuri a ta kara rike masa hannu sosai kwata-kwata ba ta so ya sa mata hannu a cikin pant ko pant ɗin ba ta so ya taba ta sama-sama ma bari dan Allah please barni in taba in ji ya gurin yake dan Allah ina so in ji sautin wannan naki dan Allah ya shiga rokonta kamar wani wawa almakuri'a ta kame masa hannu alamar a'a haɗi da kara riƙe masa hannu ya kwace hannunsa da ɗan sauran karfin da ke jikinsa yana shirin ya kai hannu gun da ke lullube da pant ta tashi zumbur zaune ta koma gefensa shi ma tashin ya yi zaune yana cije laifi saboda azabar sha'awa duk sanyin esin da ke falon shi zuba yake yi cire rigarsa ya zuba mata ido ta jingina a bayan ta jingina bayanta da kujera ta bankaro kirjinta bata san mata yi hakan ba ta juya fuskar ta gefe Abdul ya kore jikinta da ke tsirara da ido su ma tumatuman hips din nan sun yi wani irin sun yi wani iri da su a kasan kafet din falon ta mikar da manyan cinyoyinta sambal farare sul da su har wani pitch pitch cinyoyinta ke yi saboda tsabar fari da sheki Abdul ya kare mutuwa akan yarinyar sosai ya dawo da idanuwan sai kallon nonuwanta da ta bankaro su tsayayyu da su kaciyar nonuwan nata ya kuma yin jajawar Allah ya yalwace ki da abinci a jikinki ya faɗa kamar zai yi hauka almukuri ta juyo ta kalle shi jin abin da ya ce nan ta ga nono yake ta kallo hannayenta ta kai tarfe nonuwan nata ya karasa da hannayensa duka biyu kamar shashasha ya shafar mata cinyoyi laushi ash ki gaya wa kowa na taɓa miki cinyoyi dan Allah ki ce ma kowa na taɓa cinyoyinki kuma daɗi ya kuma saki layi yana matsa cinyoyin almukuri a dai ta zuba masa ido shi ma idan yake kallo da jajayen idanuwansa shi komai inda ya taba sai yayi magana bai iya yin shiru almukuri ta faɗa a ranta in taɓa fan ɗinki please in ji ya kayan yake ya jike da ruwan ni'ima wallahi ni ba ruwa na tabawa kawai zan yi ni ban da wani mugun hali dan Allah a taimake min a taimaka min ko dokta ma ya san ni ba ruwa na dan Allah please ya warwaro zance ba tare da ya san ma yana warwarowa ba shi dai kawai harin kayan daɗi yake yi suke kashe masa lissafi almukuri ana jin maganar zai taɓa bambam ta ture masa hannu akan kaciyarta akan cinyoyinta ya kuma matsa ta sosai yana karewa surar jikinta kallo to me zan taɓa dan Allah tunda ba kya so in taɓa can to ba ni abin da zan taɓa in ji daɗi please Barin sha nonuwa ya kuma watso zance baki ya kunce ba control sha'awa ce ke tafiyar da shi a halin yanzu almakuri'a ta kulle nonuwanta da hannayenta ita duk ya gege ta ta rasa ya za ta yi ta shiga uku yarinya ta dan Allah nonon ma hana ni zaki dan Allah a'a ni fa ban da kowa mai bani nono da duwawu in taba sai ke dan Allah tsaya ki bani in ji dadi ni ban da kowa ki tambaye dokta zai gaya miki kin ganin nan ba ruwa na ban taba taba nonon kowa ba sai ke haba dan Allah ko in yi kuka please ya kuma hargitso zance ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba almukuri ana kallon sa yau tana ganin ikon Allah mutum kamar zai hau hawan manyan isko kai ko ta ce rauhanai na kara kallon nonuwan ta kara kulle nonuwanta da hannayenta ya kai hannu zai taba ta kuma rufewa idanuwansa suka cicciko da kwallar zallar sha'awa jelarsa sai kara kumbura yake yi a cikin wandonsa don Allah to in ba za ki ban jikinki ba Kena na baki nawa jikin za ki sha please ya kuma warwaro mata tambayar gigi cewar masu maye a giyar sha'awa cikinsa almukuri'a ta kalla sanye yake da singlet a zatanta ko nono yake nufi zai ba ta sha don haka ta ce eh saboda tana so ta ji me yake ji a shan nono da tabawa yake mata waɗannan iface ifacen tashin hankalin farin ciki ya rufe abdul jin ta ce eh ya cire singlet ɗin jikinsa ya koma ya warware zariyar wandonsa da boxers ɗinsa duk ya haɗe su ya cire su yana daga nan zaune ya wurgar da su gefe almukuri'a ta zuba masa ido yayin da ta shiga firgici da tsoro saboda yanda ta ga zurmuƙeƙiyar sandarsa ta bayyana kan nan yi jajir zagayen kacin ya kuma fitowa raɗau da shi shef ɗin kaciyar ta kuma bayyana sandar fa ta miƙe sambal sambal almukuri'a ta shiga tsoro da firgici ta zaro idanu ta ja da baya ya kamo da ya rike ta gam a hannunsa jikinsa sai sakarkarwa yake yi kamar mai zazzabin malaria ya yi wanka da ruwan kankara ki sha min please ya faɗa yana jawo kanta zai sa a kan sandarsa da take a miƙe almukuri ta cire kanta take yadda saboda ita kinkimi da tsoron abin ya rufe ta ba ta taba ganin namiji ba sai a kansa amma karatun addini ya sanar da ita komai Abdul Jalal yi ta sha masa abinsa da ke ambaliyar ruwan sha'awa a take yadda karshe ma sai ta fara kuka da kyar ya samu ya rinka bata hakuri ta yi shiru duk ya bi ya kara hargitsewa ya ga samu gashi zai ga rashi tun yanzu da ta rikice da kuka ai dole haka nan za ta bar shi da zundumemiyar mikakkiyar sandansa da ko rankwafawa ba ta yi a tsaye take kikam da ya shiga bala'i yau ya tabbata in bai kawo ba sai bananarsa ta kumbura ta fashe please and please and please tunda ba za ki sha ba ki hakuri ki sa hannunki ki taba min har na kawo please kin ga banda kowa please ya bar ya yarfo kalmar da babu lissafi a cikin su ya riga ya shiga gigicewar rashin tunanin sha'awa ya kamo hannunta ya daura akan abin tasa ba tare da ya jira cewar ta ba kawai ta ji wani irin ruwa na ambaliya daga kan kaciyar zuwa hannunta ta zaro ido jikinta ya kuma dauka rawa ta shiga tsoro da firgici yayin da fuskar ta ta bayyana hakan. Abdul ya fahimci hakan don haka ya ce ki rike min kan kawai ki min wasa da shi please ni ba abin da zan miki kin ji matsa sosai gunnan shi ke min radadi ya shi maganar yana sauke nishi haɗi da matsa hannunta akan bananar tasa wani irin daɗi ya ziyarce shi don jin hannunta akan kaciyar ya ji daɗi da bai taɓa jinsa ba ko da kuwa ya sadu da saude bai jin wannan daɗin da karfi ya fara kwarmata ihu kaciya ta ya faɗa da tsabar zallar nishi da ihu yana mai wasa da hannunta da nasa akan kayansa yana sama da hannun nata yana kasa da shi wani irin daɗi ya kuma kashe shi ya saki baki ya zuba wa jikinta ido sai limshe ido yake yi kamar mai bacci ihu ya fara da abba na ci gaba da min please wayyo daɗi wayyo kaina zai fashe wayyo zan gaya wa umma na daɗi wayyo ci gaba ci gaba ci gaba please ci gaba da mun sosai sosai ya rinka sambatu yana ihu yana nishi almukuri ana ta kallon shi ita ma jikinta duk ya mata wani iri kaf wandan jikinta yayi sharkaf da ruwan ni'imar sha'awa ya rinka wasa da hannunta a kan har zuwa kasan lafiyayyen maransa wato shi ma zan faɗa ba har nan sai da ya kai ya kai hannunta ta rinka wasa da su ya sake hannunta kawai ya ce ta ci gaba shi kuma ya kai hannayensa duka bayanta ya ɗago ta ta yi kneel down still hannunta na kan abarsa tana ta nishi tana wasa da ita tana shafa masa komai da komai yanda ya koya mata duk a tsorace take dan dai ba ta da yadda za ta yi ne ya tattaɓo mata wuka da duka hannayensa biyu ya matsa laushinsu a cikin audugar hannunsa ya yi wani lumo kansa ya yi wani dumo mararsa ta yi wani luwo daɗi da daɗi suka haɗu suka masa rubdugu ga ita sai wasa take masa dadin da ya fara fin tunaninsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai ya kama ambato ya hau sallallami sau uku a jere na zallar azabar daɗi da bai taɓa jinsa ba ya kara matse duwawuka ya sunkuyo ya sa kaciyar nonuwa a bakinsa still yana matsa duwawuka almukuri a jiki kara daukan shokin ga nono a bakinsa ga duwawuka sai luguiguita sai yake ta baya ita kanta ta amshi dadin balle shi gogan da yake ta zara ido yana nishi yana gurnani kamar zai shi zai shi da yake ji dan dadi gashi tana ta ya mutsu masa kan abu tana ta luguiguita masa komai da komai tamkar kwararriya har wani zagaye take yi da yatsunta akan ayarba ayabarsa saitin zagayen kaciyar ita ma ba bata san ta iya ba sai yau sai da tafi karfin awa ɗaya da rabi tana wasa da kayan yana shan nonon yana matsar duwawu amma ya ki barinta duk ta gaji ta kosa goyoyinta har zafi suke mata zuwa yanzu jurewa kawai take yi amma kaciyar nononta da duwawunta da yake matsawa ba karamin zafi suke mata ba kada ma duwawu su ji labari dan har gwale su yake yi ta baya ya dawo ya matsa ya kai musu duka nonuwa kuwa ya sha ya sha wancan ya dawo ya tsotsi wancan ji yake kamar kada dadin ya kare awa ɗaya da rabi ya sake shafewa yana lugugu ta kan alatu amma bai kawo ba matukar gajiya a ta gaji nan fa ta fashe da kukan wahala amma ina ai shi gogan san bai jinta ya riga yayi nisa a duniyar da a duniyar taba duwawu da nonuwa da ya ji ta daina taɓa masa komai ya kara jawo ta ya mayar da hannunta ya ci gaba da wasa da shi da kansa da sauri sauri saboda yana gab da ambalayowa zaro dalalaran idanuwansa yake yi yana mai kara zuƙo kaciyar nonuwa yana matsar duwawuka cire bakinsa ya akan nono yayin da hannunsa ɗaya ke kan duwawu ɗayan hannun nasa kuma na kan hannunta yana wasa da kayansa hannunta na kai wallahi ba zan iya ba na gaji hawa da Allah magana ɗaya magana ɗaya wallahi can za ku je ku tsinto ni nayi gaba barin nema inda zan tashi yana shirin kawowa ya fara zararro ihu wayo zai zo zai zo duwawuka nonuwa zai zo gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan ya danna hannunsa sosai akan kaciyar yayin da ya matsar mata duwawuka duka biyu da hannu ɗaya sai da ta fasa wani irin mahaukacin ihu na fitar hankalin azaba shi ihun daɗi ita ihun wahala bayan ya kawo jikinsa ya rinka makirkitar daɗi ya jawo ta jikinsa ya rungume kamar zai karya mata kasusuwan jiki ya sake ya sake ta ya wawuro mata fuska ya tsotsar mata labban lips nishi yake kamar mai kudar da ya kai da kan ya fito ka faɗa na shirin fitowa wow wow wow kamar wani sabon jiniya ya rinka yana faɗa yana maimaitawa yana kura yana kara rungumar ta a jikinsa sosai ta fara zub da hawayen wahalar da idan wahalar da itan da yayi kamar ya samu karfe saukar hawayenta ya ji akan faffaɗan kirjinsa ya tashi zaune a gigice tsirara haifuwar uwarta ita ma tsirara haifuwar uwarta shi ma haka ya shiga tambayarta me kike nema me kike makuka dan Allah ko na miki wani abin ne dan Allah ki hakuri kar ki fushi da ni wallahi ban koshi ba kar ki hana ni please next time kar ki hana ni dan Allah ba zan saki bata miki rai ba dan Allah ni dai ki hakuri ni ban da kowa sai ke ban da yan uwa sai ke ki hakuri please amma kana da shi kai da shafa ina ga aradun Allah labarin nan in ban tafi hutu ba dan fara sabon littafi wannan zan ajiye shi sai nan da wani lokaci gaskiya labarin nan da matsala kai sai dai kun kunya dan dinga shashafcewa in naga an zo gurin kawai za ku ji shiru sai in tafi gaba ba zan iya ba wallahi tsora takaici ta haushi ni kan ko cewa ne ma oho zan rubuta littafi sunan wata kishiya na je na sa wata uwa <laughs> kai kai kai kai da sunan Allah mai rama mai jin kai a littafin wata kishiya kashi na ashirin da hudu. washi Allah na daɗi na Abdul ya faɗa a gigice ya kamo hijabin jikinta zai cire ta rike